wannan da abin da ya faru a kasar egypt za a ce abin bakin ciki ne kuma samun ci baya ne ga ci gaban a afirka da duniya gaba ɗaya. kuma wannan ya nuna iya karfin ikon da sojoji suke da su a harkan siyasa da sauran al'amura da suka shafi kasar egypt wanda za a ce shi tsohon shugaban kasa wanda aka ture ya sakaci bai yi abin da ya kamata ba domin ya rage wannan karfin iko da da sojoji suke da shi wannan yana da tasiri sosai ga harkar siyasa gaba ɗaya na afirka musamman in ka duba tsarin cewa dole mutane su lura cewan bukatun jama'a shine bukatu mutane sun kawo korafe-korafe da yawa da sakaci da kuma rashin yin aiki na wannan shugaban ƙasa da aka ture kama wannan bai kamata ya zama dalilin cewa an an yadda aka yi na kore shi kuma sai mutane su lura cewa duk wani abin da waɗansu su za su cewa na kare da wanda suke ƙoƙarin fifita demokradiyya musamman ƙasashen yamma musamman amerika in kaga irin matsayin da amerika ta dauka sai ga cewa gaskiya ba haka ya kamata a ce abin yayi ba tun da dai in aka ce demokradiyya ake yi to akwai tsarin da aka ce idan shugaba ya gaza ko kuma shugabanci ta gaza akwai tsarin da aka bi ba a ce an jingina tsarin mulki ko an kori shugaba ba so shugabanninmu ya kamata koyi darasi na ɗaya cewa komin ƙarfin ikonka akwai ranar da za a iya yi baka kuma akwai hanyoyin da za a bi za a yi baka kuma dogara ga wani ko wani wata ƙasa ba shi ne zai kai ka ga gaci ba misali wajen abin da ya kamata mutane su lura shi ne cewa kyautata ma ko kuma yin abubuwan da alƙawuran da aka yi ka ɗauka na cewa an lokacin da aka zaɓe ka su suka fi muhimmanci fiye da a ce ka zama ce kudin ana tsammanin cewa ƙasashe musamman ƙasashen yamma za su fi su fitar da wani al'amari tunda ya saba ma tsarin mulki kuma ya saba ma hakokin demokaradiyya to amma ba a samu wannan ba wannan yana nuna cewa ko su fahimtar da demokaradiyya ko da canjin gwamnati ya sha bamban ne da irin mutanen da suke hudda da su. To ban tare numfashinka ba ka yi batu da farko ka ce shi shugaba Morsi da aka hambara ya yi sakaci don bai rage karfin soja ba. Sannan ka yi eh. batu to a kayi batun cewa sakaci ne alkawuran da ya yi bai cika ba shi yasa to amma idan aka yi la'akari da irin abubuwan da suka faru a masar ɗin shekara ɗaya bai yi kaɗan da abin da mutane suke so ba? eh gaskiya ne shekara ɗaya ya kaɗan amma an ce kyakkyawar juma'a tun daga laraba ta kan fara maimakon a ce ya yi ƙoƙarin shimfiɗa ya sa mutane su ga mahimmanci ko kuma da amfani da tsarin da ya ɗauko gaskiya za a ɗauki lokaci ko da a ce an ba shi dama fiye da haka in dai ba ya canza tsari ba gaskiya ba za a samu ci gaban da ake tsammanin za a samu ba za a ce mutane suna da gaggawa mutane ba su da haƙuri sun manta da cewan eh, an daɗe ana mulkin kama karya mulkin danne a egypt su ranar ba za a samu wani canji amma dai ana so a samu cewan an samu alamu na ci gaba da kuma alamu cewan gaba za ta yi kyau za ta fi kyau